ƙananan sana'o'i a wannan mako dandalin voa ya samu halartar taron yaye mata da aka yi na koya musu sana'o'in dogaro da kai inda malama fauziya muhammad ta yaye wasu mata bayan ta kammala koya musu sana'ar ɗinki. To riga dai tattaunawar mu da malama Fauziya dangane da dalilin da ya sa ta fara wannan sana'a ta ɗinki har ta kai ga koya wasu mata. Sunana Fauziya Muhammad masana'antar Fauza Tailoring and training center da koyar da sana'a dinki ta fauzi da yau ɗaliban da na koya wannan sana'a wanda dai za su bar wuri na su je su kafa kansu su su komai sai kuma ɗalibai da alhamdulillah dai ba su san in yaye su ba amma kowace irin ta samu a gaskiyance abin da ya ja hankali na ke koyawa wannan mata wannan sana'o'in sana'a ce ta wata gado sana'ar mahaifina ce ya koya wa mahaifiyata saboda tashi da aka yi cikin maraici shekara ta uku da wata daya mahaifina ya rasu mahaifiyarmu ta rinka faɗi tashi cikin irin wannan sana'o'in ta yi wannan ta yi wannan sana'ar ɗinki tana daga cikin babbar ta to don haka kamar irin muke jan hankali ga mata idan suka tsaya suka dage wa sana'o'in gida to sai dai kawai su ga 'ya'yansu suna yi saboda kasancewa sana'a ce ta mahaifiyata yau da gobe tana yi kawai sai ta ga nima a hankali a hankali duk abin da take yi ina yi da bisa cewa malaman makaranta ce duk da sana'ar ɗinkin nan da take yi in ta tafi makaranta ta da sai ta ga ɗinkin da ta bari na yi sai ta ta mamaki a hankali a hankali sai wannan sana'a ma ta bar gurinta bayan girma ya zo mata sana'a ɗinki ta dawo gurina tun kafin in yi aure to bayan na yi aure kasancewar na ci gaba da karatu bayan na gama hidimar ƙasa sai ya kasance ba ni da sha'awar in ci gaba da aikin gwamnati sai na zo a hankali a hankali ina yin wannan sana'a a cikin gida ganin cewa ba a saba ganin mace bahaushiya ta buɗe wurin ɗinki ba sai na rinka samun mata suna shigowa da 'yan mata a hankali a hankali sai da tsakar gida na ma wa mata kaɗan wasu zan koya musu yanka sai dai su tsaya a tsaitsaye. To ina batun kalubale? Ai duk abin da zaki na, na rayuwa dole sai ka fuskanci ƙalubale in dai na ci gaba ne sai ka fuskanci ƙalubale Ni dai ina ganin wanda yake zaune kawai baya komai shine baya fuskantar ƙalubale a rayuwar shi. idan kuma kana buƙatar samun nasara a abin da ka sa gaba to dole sai ka jajirce ta wannan ƙalubalen da kake samu sai ka yi haƙuri da shi sannan za ka samu nasara har ka kai inda kake so ka kai ka samu ribar abin da kake so ka cimma fara sana'an ɗinki da sunan sana'a in yi ɗinki a ce ko ziya ga kuɗin ɗinki a ban ɗinki yau shekara ta biyar kenan na fara koya wa mata wannan sana'a shekara kusan shekara goma sha biyar kenan da fara koya wa mata wannan sana'a bayan na gama hidimar ƙasa na gaba zan iya ci gaba da yin aiki ba saboda wasu dalilai sai na zo na buɗe wannan masana'anta shekara kusan sha biyar kenan matakin da ya kamata ya bi da da farko da nake yin abin nawa mai gida zai yi wa in mata aure ce mai gidanta izo iwa mai na, magana matarsa tana da sha'awa wannan sana'a sai in ɗauke ta idan kuma irin budurwa ce to mahaifiyarta za ta kawo ta gurina shine na? to sai a hankali a hankali ana tafiya sai wani daga cikin mazan matan aure sai ce me zai hana in yi fom ya kasance a ciki idan za a zo kowa ma zai iya biya to shine sai muka yi fom shi ya ba da shawarar shi kuma ya fara sai wa matarsa fom ta fara koyon wannan sana'a a gaskiyance jan hankalin da zan yi ga mata da su tashi su rungumi sana'a duk kankanta ta ba sai sana'a ɗinki ba kowace iri ce in ka rike ta ka jajirce to insha Allahu Allah zai sa ma albarka a cikinta saboda koda daga zamantakewar aure abubuwan da suke ake samun matsala na a tashi ni babu shi ya nisa ke da sana'ar ki a haɗu a rufa wa juna asiri in kuma ɗan kasuwa ne yau da gobe sai Allah a iya zuwa kasuwan nan ba a samu ba ke kuma da ashana za a iya samu a rufa wa juna asiri sai rayuwa ta yi inganci rayuwa ta yi wasu daga cikin matan da aka yaye su ma sun ce sunana Zainab Usman Ahmad ya shekara ta kusan ta tara kenan ina koyon wannan dinki kusan an bani certificate sau biyu wannan karo shine za ta yayi mu gaba daya wanda za ka je kai ma ka dogara da kanka ka koya wasu kai ma a karkashin a gaskiya ina matukar farin ciki ina farin ciki sosai da wannan rana Allah kuma ya ba su haƙurin su ma jurewa ita ma ya ba ta haƙurin jurewa Allah kuma ya saka mata da alkhairi dan gaskiya ba abin da za mu ce mata sai dai mu mata godiya da fatan alkhairi dan gaskiya samun mace mai jajircewa akan koya mata sana'a kamar ta gaskiya ba karamin abin a duba ba ne tana kokari sosai kuma ita kaɗai take wannan abu ba tare da gwamnati tana ɗaukar nauyinta ko tana wani abu ta yaye kuma ta ba wa'anda ta yaye kekuna gashi kuma sun samu horo wanda ko ina ne za su je su ɗinkin nan ba tare da wata matsala ba. Sunana Hindata Hassan Bob. Kuma akalla zan kai shekara tara. Kai farin ciki na ba zai misalci ba. Ina matuƙar farin ciki da Allah ya kawo wannan rana. farin ciki na ba zai misalci ba fata na dai Allah ya biya ta da gidan aljanna dan ba mu da abin da za mu biya ta fata na Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya bata abin da take nema. To ƴan uwana mata abin da zan ja muku hankali dan Allah ku dage. Ku dage, ku dage, ku dage sana'an nan tana da mutukar amfani. musamman mata abin hannu tana da matukar amfani kuma sai an daure sai an daure an jajirce don allah yan uwana mata ku jajirce ku daure ku fito kuma ku dogara da kanku ku dogara da kanku ku dogara da kanku yan uwana mata sunana asiya malam dambata ina muna da farin cikin wannan rana da allah ya kawo mu kuma abin da zan iya yi a nan fauziya abin da ta Allah Ubangiji ya mata tukuici da rahama da alkhairi Allah ijikan mahaifanta Allah kuma ya shirya mata zuri'a ya musu albarka wannan masana'anta mun ƙaru da ita mun amfana da ita kuma muna alfahari da wannan masana'anta a matsayinta na mace duk zan miki wannan ikirarin ba a taɓa samun bahaushiya ta kafa masana'anta kamar yadda fauziya ta kafa ba kanin dan adam a matsayina na mace ina kira ga 'yan uwana mata duk irin abin da za ka yi a rayuwa sai ka zama mai haƙuri da ladabi da kwantarwa da juriya to duk abin da ka sa gabanka insha Allah Allah zai maka jagora a kan. Mama Dalla Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a nigeria.